tun dai bayan da shugaban kasar Nijar General Abdulrahman Chani ya yi zargin cewar Faransa na girke dakarunta a wasu yankunan da ke arewa maso gabashin Najeriya daf da kan iyaka da kasarsa. Batun ke kara jan hankali tare da ci gaba da janyo cece kuce. akan haka na tambayi daraktan yada labarai a hedikwatar rundunar tsaron najeriya brigadier general tukur gusau ko wani martani zai mayar? Babu sojojin wata ƙasa da ke da sansani kowane iri a faɗin Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai ‘yanci, ƙasa ce wadda za ta iya kare kanta, saura haka babu dalilin da zai sa a kawo wani daga wata ƙasa domin ya kawo tsaro. Muna da sojoji kuma kamar kowai da kowa ya sani General Gusau ya ce Najeriya na da karfin da za ta tunkari duk wani barazanar tsaro daga ciki ko wajen kasar ba tare da neman ɗauke daga wata ƙasa ba. Najeriya tana da sojojinta wanda za su iya kare ta za su iya kare martabarta ba tare da sojojin wasu ƙasashe sun zo sun ƙirƙiro da sansani a cikin mu ba sojojin najeriya jajirtattu ne mun yi ayyuka na musamman na kawo zaman lafiya a ƙasashe da dama tun kafin ma Najeriya ta samu yancin kai muke fita waje muna kawo zaman lafiya wasu ƙasashe so a wannan ma za ka san cewa mun isa mu kare kanmu da kanmu ba tare da wata ƙasa ta zo ta kare mu ba so wannan magana ba gaskiya ba ne amma general idan ka duba ra'ayin mutanen arewacin Najeriya sun fi amince Cewa da maganin cewar lalle akwai sojin faransa nan a yankunan su musamman ganin cewar wani shugaban kasa ya fito karara ya yi wannan zargi to wannan ra'ayi ne kuma baka iya hana mutane su faɗi su mulki ake na demokaradiyya mutane kundin mulkin najeriya ya ba su damar su yi magana amma kuma mu ma muna da haƙƙi mu gaya mu mutanen gaskiyar lamari kuma muna da damar mu faɗa mu mutane gaskiya mu faɗa musu ga yadda abubuwa suke brigadier general tukur gusau mai magana da yawon hedikwatar rundunar tsaron najeriya shi ma da yake tsokaci a kan batun daraktan tattara bayanai akan irin arangamar da dakarun najeriya ke yi manjo general edward buba ya yi watsi da wannan zargi the issue of foreign base in nigeria we do not have any foreign base in nigeria Janaral buba ya ce akan batun sansanin sojojin kasashen waje a najeriya babu wani sansanin dakarun ƙetare a najeriya mun nanata wannan maganar fiye da soshirin masaki babu wasu sojojin ƙasar waje a cikin najeriya duk wanda ke wannan magana to rai ne zalla ba gaskiya yake faɗa ba kuma na da wata manufa ɓoyayya mu ba za mu bari wata ƙasa ta yi amfani da ƙasarmu ba don cimma muradinta in kai ka bari wata ƙasa ta girke dakarunta a ƙasar ka, sai abokiyar gabar wannan ƙasa ita ma ta fara gaba da kai don haka ba za mu yarda da wannan ba na ji wani shugaban ƙasa na wannan batu cewar akwai dakarun wata ƙasa a najeriya to gaskiyar magana shine wannan batu ba gaskiya ba ne yana da ya sanya kawar da hankali ne kawai dangane da yadda matsalolin cikin gida na ƙasarsa suka shamar kai one of the African leaders say something like that. That's a distraction from him tackling the problem in his country. Kalaman daraktan sashen tattara bayanai kan irin gama da dakarun Najeriya ke yi kenan manjo General Edward Buba. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria.